mai gida mai gida mai gida lafiya wallahi sako ne na samu daga masallaci wai an kare da malamin da aka ce zai yi wa'azi a masallaci ai abu ne akwai wannan nan oh. wai cewa yi duk masu mata daya da wuya su ƙara sati daya a duniya nan gaba alhamdulillah Ni nike nike kawai ina murna ne za ka yi mutuwar shahada na san a daidai yanzu kun samu nishaɗi kallon wannan bidiyon da kuka yi to kar ku manta ina mai tallata muku sabon platform mai suna mega smart mega smart platform ne da ake samun kuɗaɗe kuɗaɗe sosai yawa mala ku zo ku yi rijistar mega smart domin kada a bar ku a baya mega smart a yanzu haka link din shi yana Bayo dina a tiktok sannan kuma yana bayo dina a instagram sannan hmm? kuma a description din bidiyon nan a youtube da kuma facebook akwai link din maza ku sauke ku sa mafi karancin jari ku yi da wuri kafin lokaci ya kure eh, mega smart duniya ne ga wanda suke cewa ya ake sa kuɗi eh, a mega smart bara in nuna muku yadda ake sawa eh, bayan kayan rista ya kawo maka nan mutane suna tambayin da ake sa kuɗi to da farko dai zaka zo nan inda aka rubuta deposit din nan to nan zaka taba in ka taba deposit zai buɗo maka nan sai ka sai ka yi clicking nan in ka taba nan sai ka sa kuɗin da kake so ka sa anan kamar misalin 5000 sai ka je next za su tambaye ka kai confirm kai confirm sai kai confirm i'm ready sai ka taba yawa ka taba za su baka account number transfer ne ko ko pay with USDT USSD ko with phone number sai ka je transfer gashi nan sun baka account number sai kai copy in account number da email address ɗinka da ka bi digital da fito a sama in kai in account number nan sai ka je kai transfer bayan kai transfer ka dawo sai ka zo nan a make payment bayan transfer sun ma sai ka danna nan to in ka danna nan kuɗin zai je can dashboard ɗinka in ka danna nan za su samu confirm kuɗin in je dashboard ɗinka in je dashboard ɗinka za ka zo in ka dawo baya za ka gan shi a nan yau a nan a nan za ka ga kuɗinka wajen samun 100 ɗin nan in ka gan shi sai ka sai ka zo nan product ɗin nan sai ka taɓa shi sai ka zaɓi wanda kake so ka siya na misali na 5000 sai ka danna ka bayin ka riga ka siya kenan to a kamar hajjin yake kun gani kamar ni kun ga abin da na saka ga to eh, za ka gan shi a wajen purchase ɗin nan za ka gani kun gani ka abin da na saka 200,000 da 200,000 na yi to haka abin yake bai da wani hada anan za ka ga wannan ɗinka anan za ka ga eh, device ɗinka nan kuma za ka ga team ɗinka haka abin yake bai da wani wahala Assalamualaikum. Salam sahabat. Pakak Bini.